أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو افتدى بحديه إلى ملجزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيوغة رجب lissafin kalanda kenan amma a sanarwar da mai mataba sarkin musulmi aka ci an bayar daga fadar yau ɗaya ga watan rajab ne hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da 30 ga watan uku shekara 2017 ga wanda Allah ya ara masa kwanakin yanzu azumi saura kwana 58 ko 59 muna roƙon Allah ta'ala ya tsawaita mu cikin aikin alheri a wannan karatu yana zuwa ne daga wannan masallaci da yake bypass masallacin babban sahabi na annabi muhammad wato abu ubada ta amir bin jarrah aminu Hadihil, umma masallacin da ya shahara a wajen mafi yawancin mutane da masallacin malam khamis al-misri muna karanta littafin babban malami wato al-faqih al-mufassiru al-lugawi al-mujtahid al-qadi al-sheikh malam abubakar goma Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama mai suna al sahiha bi shari'a wannan kuma shine darasi na shida a cikin wannan littafin kafin mu ci gaba a shafi na goma sha biyu a satin da ya wuce inda malam yake magana wa minhum manyar yara al as daga cikin mutane akwai wanda yake ganin zare mai kauri duna daƙiƙi ya dinga ganin sa ainihin wato ba mai kauri ba bane zaran illa bizujaj sai idan yayi amfani da gilashi na tangaran wa nahawiha da makamancin su amma inda za mu tashi wa amma ziyaratul imani shafi na sha 14 amma karuwar imani yana tabbatuwa ne bil amali da aiki wadda siddiqi da kuma gaskata abinda Allah subhanahu wata'ala in ya faɗa wannan ita gasgata abinda Allah ta'ala ya faɗa din shine al-mustalzim lil amali lil qalbi wal jawarih shine abinda yake lizimta aikin gabbai da kuma aikin zuciya fa huwa akmalu min at-tasdiqi wannan fi komai ainihin wato kamala wajen gasgatawa shi gabban ka sa tashi su aiki sannan zuciya ta kudirce abinda baki yake faɗa an gane alladhi la yastazimuhu akan imanin da wannan bai lizimce shi ba wato takariri ne na baki amma ba aiki a zuci da aiki nawa na gabbai wanda ya faɗa abu a baki zuciya ta kudirce gabbai suka tashi suka aiki ba za ka haɗa shi ba da wanda baki ne ya faɗa zuciyar ba ta kudirce ba gabbai ba tashi sun yi aiki ba da haka sai malam ya ce fal ilmul ladhi shi ilimin da ya amalu bihi sahibu ma sa yake aiki da shi akmalu min alladhi la ya'malu bihi yafi kamala akan wanda ya ilimi amma bai aiki da shi ba ma dai bane ai ko kuwa fa idza lam yahsul lazim idan abin da ya zama lazim bai tabbata ba dalla ala da'afil malzum wannan yana nuni akan raunin abin da aka lizimta din al-lazim shine ismul fa'il al-malzum shine ismul maf'ul ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبود ونن النبي يتي ليس الخبر شي لاباري بزمن كالمعاينة كالمعاينة كمان غنم أبو دعيد an gane diyar da za a baka labarin abu ba daidai yake da kaga abin da idan ka ba wa fi riwayatin a wata riwaya salaysal khabaru kal muayana labari ba kaman ganin abu da ido yake ba akhrajahu ahmad kuma hadisi ne wanda ya inganta wa Musa alaihi salam malam yace annabi Musa fa lamma akhbarahu Allah yayin da Allah ya bada labari anna qaumahu abadul ijla mutanen shi sun bauta wa dan maraki lam alwaha bai jifa da allanan at-taura ba ko kuwa ba Allah ya bamu labari a suratul a'raf ba da suratul suratul suratul taha ko kuwa Allah madaukakin sarki ya faɗa walamma raja'a Musa ila qaumihi gadbana asifa lokacin da ya dawo daga miƙaci ya dawo yana tsananin bakin ciki da fushi wa alqal alwaha allanan at-taura na Allah da ya karɓo ya jifa da su wa akhadha bi ra'si akihi yajruhu ilayhi sai ga kan dan uwansa annabi haruna ya kama shi yana jin shi a ƙasa saboda tsabar to shine malam yake cewa mara ra'ahum yayin da ya gansu qad abadu sun bauta wa dan marakin alqaha sai jifa da allanan walaysa zalika li shakki Musa fi khabarihi fi kuma ba shakka annabi Musa yake ba cikin labarin da Allah ya bashi tunda aikin yana can da yaje sai da Allah ya ce masa wa ma a'jalaka an qawmika ya Musa me yasa kai gaugawa ka baro mutanen ka yace hum ula'i ala asri ana baro su akan tafarkin addini naka wa ajiltu ilayka rabbi litarda Allah sai ya ce qala fa inna qad fatanna qaumaka ai mun jarrabu mutanenka bayan ka taho wa adallahum samiri samiri ya batar da su labarin da Allah yake fadawa annabi Musa ga abin da yake faruwa annabi Musa bai shakka cewa abin bai faru ba ko yana shakka ne bai shakka an gane lakin al-muqbir sai dai shi mai bada labari wa in jazama ko da yayi yanke bi sidqil mukhbar da gaskiyar wanda yake bashi labari faqad la ta al-mukhbiru bihi nafsahu shi wato wanda aka ba ainihin wato labari yakan sawwara abu baya sawwara ainihin wato abu kankin kanshi ka baya tasawwarahu kamar yadda zai suranta abu idan ayanahu idan ya ganshi da ido shi yasa ai kaga hankalin annabi Musa bai tashi ba tare da yana da tabbas abinda Allah ya faɗa cewa sun canja din sun canja amma lokacin da ya dawo yaga an yi mai an canja wa laysa lakabar kalmu ayana bai shakka akan abin da Allah ya faɗa mai amma da zo ya ga abin da idan shi shi yasa Allah ya ce ma raja Musa ila qaumihi gadbana asifa qala ya qaumi alam yu'idukum rabbukum waadin hasana ashi Allah bai muku alƙawari mai kyau ba afa qala alaikum al'ahadu yanzu lokaci yayi tsayo ne am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa shi yasa kuka saba ainihin wato alƙawari na tsananin ganin abin da ido da yadda hankalinsa ya tashi ya bar mutane akan tauhidi da musulunci kafin ya je dawo an samu wani matsayaci a cikinsu ya batar da su ya motar ya mayar da su kan bautar dan marayi kuma mutanen da a gaban ku kuna kallo aka biyo ku za a hallaka ku ana ce muku mutane mai nauraci inna haula ila shirzimatin qalilu fir'auna yace mutane yan kadan nauraci sun zo sun takura mana sun hana mu zaman lafiya ai abin da ya kamata a yi kawai a ji a hallaka su a kashe su annan musa ya ji labarin ana shirin a zo a karar da su da daddare ya tayar da mutane ya ce a fice kawai aka fice fir'auna ya ji labari ya bi mutanen da ya bi su suna tsaye a bakin teku allah ya ce a wannan lokacin falamma tara aljama'ani lokacin da jama'a guda biyu suka hango juna mutanen annabi Musa ga su a bakin teku gashi sun hango rundunar Fir'auna tana zuwa qala ashabu Musa sai ɗaliban annabi Musa suka ce inna la mudrakuna yau magana ta riga ta an gama annabi Musa ya ce qala kalla inna ma rabbi sayahdi tare da ni akwai Allah ya mun alƙawari kuma su ya sanya mun mafita aka ce annabi Musa yadda kike ku ta sandasa yadda kike ku a su ba tekun ta dare sai ga hanya suka shiga suka wuce wala qad auhayna ila musa an asri bi ibadi Allah ya ce na wa annabi Musa wahayi cewa ka tashi kai tafiyar dare da bayina fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takafu darkan wala Allah ya ce kada kite ku ta sanda za ta bude ka shiga ka wuce kar ka ji tsoro ba zai dawo ruwan ya hade ba Fir'auna da ya zo ya ga garuwa ga hanya Allah ya ce fa atba'ahum fir'auna bi junudi sai fir'auna ya bi da shi da rundunarsa fagashiyahum min al-yammi ma gashiyahum sai bala'in da ya lullube su na ruwa sai ya lullube su Allah ya ce wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada fir'auna ya katar da mutanen shi bai dora su akan tafarki na daidai ba wanda aka zo za a kashe shi Allah ya tsallakar da shi a wannan mutumin ya kamata ya kowa sanin girman Allah an tsallake sun je wani guri sun ga wasu mutane na bautar dan maraki suna bautar wani abu wajawazna bi bani isra'ila al-bahara Allah ya ce mu muka tsallakar da bani Isra'ila a teku Ba ba a ci a atba'ahum fir'auna bi junudihi wa na bi bani Isra'ila al-bahra bayan mun tsallakar da bani Isra'ila da teku fa a atau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahu suka zo suka ga wasu mutane suna bautawa gungunki qalu sai suka ce ya Musa ja'al lana Abin da ya kamata kai ka sanya mana abin bauta wanda za mu dinga ganin shi kamalahum aliha kamar yadda wayannan kiri da musu abin da suke bota gashi suna kallon shi kala sai annabi Musa ya ce musu innakum qaumun tajhalu ku mutane ne jahili akwai jahilci a duniya sama da wannan yace inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa'annan fa abinda suke ciki halaka ne wa batilun ma kanu ya'malu wannan aikin da suke fanna ne fa bayan an yi wannan kadiyar fa sun tsallake yayi musu wa'azi da nasiha Allah ya gayyaci annabi Musa ya je miƙati bayan ya je miƙati kafin ya je ya dawo ne aka samu samiri shi kuma walqad qala lahum harun min qablu annabi harun dama ya riga ya faɗa musu akan waye samirin nan shi kuma ya zo ya kirkiri dan malaki yace haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi a wannan shine allan ku kuma shine Allahn da Musa yake bauta Musa ya manta ne فأخرج لهم إجلا جسدا له كوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي تدأ بند الله يفعل النبي موسى بشك أما ديزو يقوى يقى أبو تسيلا من تؤي قنن أبو بعديدي كلا أباك الأباري كوكوا شيني kama ya tasawwaruhu idan ayanahu kama yadda mutum zai suranta abu idan ya ganshi da irin shi wa kama qala ibrahimul khalil kamar yadda annabi ibrahim badaɗayin allah ya faɗa salawatullahi tsira da amincin allah su ƙara tabbata gare shi ala nabi na muhammad da kuma annabin mu annabi muhammad wa alaihi da kuma shi annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji arini kaifa tuhyi mauta ka nuna mun yadda kake kashe matacce ka rayar da shi Ƙala allah ta'ala yace awalam tu'min yi imani ne. ƙala ya ce bala wallahi na yi imani ina da tabbas kana da ikon ka kashe karayar ka tayar amma walakin liyat inna kalbi sai dai na so in gani zuciyata ta ƙara mai ta ƙara naguwa shi yasa a suratul baqara kadai a guri guda biyar sai da Allah ya bada labarin ya kashe wasu mutane ya tayar da su a duniya dan duk wani mutum da yake da shakka yana ganin in an mutu ba za a tashi ba to ka karanta qur'ani ka ga wasu sun mutu Allah ya tayar da su kuma a duniyar ne a duniyar nan ko kuwa akwai mutanen annabi Musa da suka ce masa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahar fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum muka kashe ku muka tayar da ku bayan mun kashe ku inji Allah subhanahu wata'ala sannan da kuma lokacin da aka zo aka yi kisa aka zo aka samu annabi Musa aka ce an yi kisa ya faɗi wanda ya kisa ya ce inna Allah ya amurkum an tadbahu baqara Allah ya ce ku je ku yanka sanuwa suka ce kai fa Musa dan renin wayo ne an ce ma an yi kisa ka faɗi wanda ya kisa sai ka tsaya bata lokaci annabi Musa ya ce qala a'udhu billahi an akuna min al-jahil su je kawai sai suka ce qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمن قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفر صفراء فاقع لونها تسر الناذرين haka suka zo suka yi ta tambayi-tambayi. Allah ya ce wa id qataltum ku tuna lokacin da kuka kashe rifar dara a fiha wannan ya dinga tun kuɗa mu wannan wane ce wane ne wane ce wane ne wallahu mukhrijun Allah sai ya fito da ma kuntum taktum abinda kuke koyya Allah ya ce fa qul nadribu bi ba'dha da aka yanka sani yadda aka nemo sai aka ce su dauki wani abu na sani su dake ta shi wanda ya rasu zai tashi ya faɗa ya ce wani shi ya kashe shi kuma haka aka haka da kai ya tashi ya ce wani shi ya zo ya kashe ni don yin ci dukiyata sannan ya sake komawa ya mutu Allah sai ya ce masa kadhalika yuhyillahu al-mauta kamar yadda ku ga a gaban ku wannan ya mutu Allah ya tayar da shi duk wanda ya mutu sai Allah ya tayar da shi kuma wa yurikum ayatihi kuma Allah yana nuna muku ayoyinsa la'allakum taqilun dan ku hankali sannan ce thumma bayan wannan waqi'a ta faru qasat qulubukum min ba'd zalika zuciyarku ta kekashe ta bushe Allah ya yace fahiya kal hijarati Allah ya ce kamar dutse take au ashaddu kasuwa ko ta mafi dutse lalacewa saboda wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu ana wa inna min al lama ya yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna ma ya yahbitu daga cikin dutse akwai wanda zaka ga ya bambaro daga dan uwansa ya fado kasa saboda ganin girman Allah wanda zaka ga dutse ne ruwa yana fitowa daga jikinsa saboda ganin girman Allah wa mallahu bighafilin amma ta'malu sannan guri na uku shine alamtar ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al maut baka ga wanda suka fita daga gidajensu ba su dubunnai ne suna jin tsoron mutuwa suna fita fa qala lahumullahu mutu Allah ya ce musu su mutu su duka bayan sun mutu summa ahyahu sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya rayar da su sannan sai kissar wanda ake cewa Qusayb aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun alami ala urushiya qala anna yubi hadhihi allah ba'da mawtiha ya zo wucewa ya ga gari sai rakan goyida yana mamaki yace ya za a yi wannan garin ya rayu bayan ya mutu wannan maganar da ya faɗa fa amatahu allah mai ata amin allah ya kashe shiri shekara 100 a gurin summa ba'asa sannan ya tayar da shi ko da ya tashi garin da yake cewa za a yi rayu garin ya zama binni shekara 100 kana kwance a guri fa amatahu allah mai ata amin summa ba'asa aka ce masa kam labis wani ne ka anan yace labisti yawman aw ba'da yau yace wani yana ganin ko rabin wani ne ma Allah yace bal labista mi ata'am shekara ka dari sai anan gurin amma fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna abincinka da abincinka yadda yake shekara dari Allah ya bashi bai lalace ba aka ce ya kalli jakinsa ya kalli wayewa yana ganin jaki ya zama kwarangwal. nama ya zo ya haɗu waye ya zo ya haɗu waye ya haɗu jakin ya tashi ya kuka a gaban shi falan ma bayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir lokacin da haka ta bayyana to wannan shine guri na biyar da annabi ibrahim ya ce arini kaifa tuhyil mauta allah ya ce walam tu'min ya ce qala bala amma walakin liyatma'inna ina yi imani kana da ikon ka kashe ka rayar amma wanda aka kashe a gaban shi aka rayar ai ba daidai bane da wanda shi mai labari kawai yake shi yasa a gurin al-yaqinu malamai suka ce yana da maratib guda uku akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin sannan akwai haqqul yaqin ilmul yaqin anan gurin dinnan cikin mu Allah ya faɗa cewa akwai wuta akwai aljanna babu wanda bai yadda cewa akwai wuta akwai aljanna dan daga lokacin da baka yadda da wuta ba cewa akwai sa baka yadda da aljanna ma akwai ta to kai kafiri ilmul yaqin ke ainul yaqin kuwa duk ran da aka tsaya a lahira aka ji aka dauro jahannama kana kallanta yu'ta bi jahannama yawma idan laha sab'una alf zimamin za a dauro ta kana kallanta tana da linzami 70 kowane linzami mala'ika dubu ne saba'in ke tare da ita yanzu labarin da ake baka a duniya ai ba daidai yake baran da zaka ga jahannama kiri da mu ko kuwa shi yasa abdullahi dan abbas ya ce duk abin da kake gani a cikin qur'ani kamar sambo ne hakikanin abin sai ka je lahira ta kuma in ma na ni'iman ne haka yake in ma na azaban ne haka wa haka yake to haqqul yaqin kuwa duk ranar da mutum ya ji shi a cikin wutar in ma yana cewa ƙarya ne a yanzu sai ce ƙarya ba ko kuwa to haka ganin aljannar yake haka shigawa shiga shiga ainihin wato aljannar yake in ka shiga cikinta ka samu ainihin wato ainul yaqi haqqul yaqin kenan wa aidan haka nan man wajaba alaihi alhajj duk wanda aikin hajji ya wajaba akan shi waz zakatu da zakka masalan misali yajibu alaihi ya wajaba gare shi min al-imani na yin imani an ya alama ya san ma amara bihi abinda Allah ya yi masa umarni da shi akan wannan aikin hajji ko zakka wa yu'minu kuma yayi imani cewa bi annallaha awjaba alaihi Allah ya wajabta a gare shi ma la yajibu ala ghairihi al iman bihi abinda bai wajaba akan wanin sa bayin imani da shi illa mujmalan sai a dunkule ko kuwa yanzu mutane nawa ne da aka ce aikin hajji ai kowa a dunkule da aikin hajji wajibi amma kaga mutun ya tashi wa hada yajibu Alayhi fihi al-iman al-mufassal kuma wannan yana wajaba gare shi imani da aikin hajjin a tafsilanci ai zaka ga da yawa daga cikin musulmi sun imani cewa aikin hajji ɗaya ne daga cikin shi kashikan musulunci gudana amma ya yadda da shi a dunkule amma mafi yawancin kaga mutum ya tashi yana neman ya aiki aikin hajji a tafsilanci to sai ya tabbatar aikin hajji ya kama shi in aikin hajji bai kama shi ba sai dai ka zo kai ta bayani kana bayanin aikin hajjin jinka kawai yake yi ko kuwa ya yi imani da shi a dunkule amma tun da shi bai samu kudin zuwa ba wajibin bai hakan shi ba to shi ya tsaya binciken yin aikin hajji tafsilan a kai dai da zaka kai ta shafa kamar idan ranar da kudin aikin hajjin ya zo in zan je nema sai in zo na neman bayani tafsili ina fata an gane to haka wanda bai da kudin zakka idan kana bayani akan zakka a dunkule yayi imani da cewa ɗaya ne daga cikin rukunne nawa na musulunci maganar yadda za a yi ta tafsilan wannan mai kuɗi ta shafa shi da mai da kuɗi na ruwan shi da abin da kokwa ne ma hakan an bugo min waya ala za ta malam nawa ne lissafi ce wala ban sani an gane in ce ka je ka nemi tabin kwamiti ka duwa tun da banda kuɗin zakka dan me zan zo kallafa ma kaina akan matsalar zakka kokwa to wannan shi ne. kadalikar rajulu haka nan mutumin da awwalu man yuslimu farkon wanda yake musulmi ne inna ma yajibu alaihi abinda ya wajaba akan sa shine al-iqrarul mujmal yayi imani yayi ikrari da addinin gabaki ɗaya ko thumma idza jaa waqtus salati sannan idan lokacin sallah ya zo kana alaihi an yu'mina bi wujubiha wajibi ne yayi imani cewa akwai sallah din wa yu'addiha ya bayar da ita wa haka hakaza yahsulu lahu haka yake tabbata gare shi ziyadatul imani ƙarin imani kenan ma tsara'at alaihi matsalatin duk sanda wata matsala ta auko gare shi wata allama ya koyi wannan matsalar ko waska amala yi aiki da ita ila an ta kammala bai kada da hali haka imanin zai ci gaba da mai karuwa gwargwadon halin abin da ya koya a addini ya yi aiki da shi falam yatasawan nasu malam ya ce mutane ba su daidai ba fafi ma umiru bihi cikin abin da aka umarce su da shi minal imani na imani amma wala shakka ko ku kwanto babu anna man qama bi qalbihi at-tasdiqul jazim duk wanda ya tsaye da wato anna man qama bi qalbihi duk wanda ya tsaye da zuciyarsa menene ya tsayu at-tasdiqul jazim gasgatawa yanki alladhi la yaqwa ala muqawamatihi akan abinda ba abinda yake iya la yaqwa ba abin da yake iya yin wato fito na fito da shi alamu kawo muqawamatihi ba abin da yake da ƙarfi wajen fito na fito da shi wata shahawa ba ta da ƙarfin da za ta iya fito na fito da wannan gaskatawar tashi ta yanki ta zuciya wala shubuhatun ko ta shubuha la taqa'u ma'ahu ma'asiyatun wani saƙo bi aukuwa tare da shi iz laula ma ya hasulu lil insani ba dan abin da yake faruwa ga dan adam ba min shahawati wa shubhati na sha'awa da me da shubha aw ahaduhuma ko ɗaya daga ciki lama asada bai da dan adam ya saba ma Allah ko kuwa dama mun faɗa mun ce cuta bi ce take damun dan adam a rayuwarsa daga cuta ta sha'awa sai cuta ta me to ba dan cuta ta sha'awa ba ko ta shubha da babu yadda za a saba ma Allah an gane in kaga mutum yana sunna ya bari ya koma wani abu to cuta ta shigo har ta kama shi in kaga mutum ba mazinaci bane ya ji ya fada harkar zina cuta ta sha'awa ta yi ta kama shi to ba dan ɗaya daga wannan ba ba za a karkace wa tafarkin Allah ba ba dan ɗaya daga cikin waɗannan ba ba za a fada ma cikin gima-giman laifuffuka ba da haka fa idan mutum ya yi kwaɗayye sha'awa ya yashtagilu qalbuhu wato zuciyarsa yakan shigar tufi zalikal waktu a cikin wannan lokacin bima uhu min al-ma'siya da abinda zai aukar da shi cikin saban Allah fa yagibu anhu at-tasdiq to a wannan lokacin gaskatawa da yema abu sai ya faku wal wa'id kacewar wanda Allah ya cewa idan ne wani in yi abu sai na mai kaza a wannan lokacin sai abin sai ya yi sai ya faku an gane to dan haka idan kacewa da gaskatawa suka fako a wannan lokacin fa ya asi sai mutum sai ya fada cikin saba ko kuwa wanda zai kaga ya ji ya fadawa zina ai a wannan lokacin gasgatawa da kuma mantawa da kyacce da Allah ya ce wa wanda ya kaza sai na yi kaza shi yasa tunda sha'awar ta riga ta lullube shi wani ya ma fita daga haddi na wasu hankali ya shiga haddi nawa na mahaukata abinda yake gaban shi na wannan sabon in ba shi ba to ba za a zauna lafiya ba sai yace wali hada saboda wannan ne wallahu a'lam Allah shine mafi sani wan nabi qala annabi annabi yace la yazni zani hina yazni babu yadda za a yi mai zina zina a lokacin da zai yi ta wa huwa mu'minun alhali yana da imani alhadis ai wa huwa hina fa huwa hina yazni yajibu anhu tasdiquhu a lokacin da zai fada cikin zanen gaskatawa da Allah yayi akan alƙawarin da wanda ya zina sai na mai kaza shine yake fakuwa shi yasa yake afkawa ko kuwa ina ba ta an fahimta naka bi hurmati zina da halancin zina wa in baki aslu tasdiqi fi qalbihi koda ko asalin gasgatawan ya ragu a zuciyarsa thumma yu'awiduhu sannan daga baya sai ya yi mai sai ya ainihin wato dawo fa innal muttaqina dan su masu tsoron Allah kama wasafahum Allah bi qawlihi kamar yadda Allah ya siffanta su da faɗar su yace innal ladina taqaw wa'inda suka ji tsoron Allah idan masahum ta'ifun min ash-shaytan idan wani shafa ya same su daga shaytan suka fada cikin sabon Allah tadakkaru tunawa suke fa idahum mubsirun sai kaga gashi sun dawo suna mai ganin hanya wacce ya kamata a ci sun bi an gane to kasancewarka kana da takawa da tsoron Allah da sanin ya kamata ba shi yake nuna cewa ba za ka iya kuma afkawa cikin kuskure ba ana gane kuma tare da fadawa ka cikin kuskure bai cire ka cikin almuttaquna ba kuma shi yasa Allah sai ya ce innal ladina taqaw idza masuhum da'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun shi yasa zamu ga a suratu ali imran da Allah ya tafi sai ya ce wasari'u ku yi gaugawa ila magfiratin zuwa ga wata gafara min rabbikum daga ubangijinku wa jannatin ardu samawati wal ardu uiddat lil muttaqin kun ga aljanna an yi tattalinta ne gawa masu tsoron Allah ba ya faɗi sifansu ba ya ce allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i eh الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ai wannan duka siffar su ce ake faɗa sai yace wallazina idza fa'alu fahishatan wa'anda idan suka aikata wata irin alfasha aka kawo alfashin fahishatan nakira da haka malamai suke cewa wallazina idan takabu zamban kabira wa'anda in suka aikata wani gingime manzini da haka zakarullah sai su tuna Allah mutum yayin nadama a zuciyarsa yi da na sani me yasa yi na haka fastaghfaru li dhunubi sai su dawo su nemuwa gafara akan zanubansu Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah dama wa yake gafarta zunubi in ba Allah ba walam yusru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa dogewa akan saban Allah kuma suna sani shi yasa al-imam ibn kasir yace adamu tawbata ala dhunubi huwa al rashin tuba daga saban Allah shine ne al-israr ana ganiya to dan haka kaga Allah sai ya ce innal ladhina taqaw idza masahum da'ifun min ash-shaytani tadhakkaru dan haka ba fadawa cikin kuskure bane yake da matsala ka fada cikin kuskure baka san kuskure bane ko baka da lokacin da kake tunanin ya kamata ka fita daga kuskuren an gane qala laysu laysu ya fada an mujahid daga mujahid yace huwa ar-rajul alladhi yahummu bi-dhanbi shine mutumin da yake himmacewa sai ya aikata zanubi fa yadhkurullaha sai ya tuna Allah fa yada'u sai ya bashi kamar yadda muka karanto hadisin in talaka na nafarin mimman kana qablakum ku, hatta awahumul mabitu al kara kun ga ɗaya daga cikin mutanen guda uku da kowa ya tawassuli ya roƙi Allah da abin da ya aiki ɗaya ya ce Allahumma ya Allah innahu kana ibnata ammi akwai ɗan uwana ya ce wallahi na kasance ina son tafi yadda yadda maza suke san mata ya ce na neme ta na neme ta zan yi fasikanci da ita ta yadda ana nan ana nan hatta alammat bi sanatun min sinin sai da aka shiga talauci da fatara sai gashi kawai sai ta kawo kanta ala an ya baini wa bainaha ta nemi in bata wani kuɗi yanzu ta yadda in yi fasikanci da ita yace na ɗauki kuɗi na bata lokacin da na riga ma qa'adtu bainar rijlaiha sanda na zauna tsakanin cinyoyinta abin da ya rage kawai shine ya amfani da ita qala sai yarinya ta ce ita ittaqillah ka ji tsoron Allah wala ta tafuddal khatama illa bi kar karka balla zobe sai da haƙƙinsa ce sai na ji kuncin in afka mata sai na ɗaga ta sai na ƙyale ta kuma kuɗin da na bata ban iya karɓar wannan kuɗin ba to wannan shine abin da ya faɗa ina fatar an fahimta to don haka ya ƙunshi na biyun ma in mutum ya riga ya faɗa ta tazakkaru ya tana ya dawo wash-sha'awatu wal da sha'awa da fushi an gane a wanda suke bibiyar mu ta WhatsApp a karatun da nayi shekaran jiya a wancan gidan rediyon da yake America wanda ma FM na faɗi matsalolin da fushi yake da su da kuma hanya wajen guda goma sha biyu da ya kamata mutum ya ɗauka wurin magance matsala ta mai ta fushi <clears throat> an gane wani lokaci ko asiri aka yi maka jinnin da aka turo maka zai iya banka shekara biyu uku hudu biyar yana banka to ɗaya daga cikin hanyar da aljanu suke amfani da shi wurin saka wani abu da aka aiko su da shi a kanka ta hanyar sihiri duk lokacin da ka yi fushi fushin ya wuce ƙa'ida to la yanzu nan abin da aka turo aljani sai amfani da wannan damar sai saka shi a jikinka ya wuce saboda haka fushi in ba addinin Allah aka taba ba to a dinga kiyayarwa a dinga kiyaye fushi an gane da haka wash sha'awatu wal ghadab da sha'awa da fushi mabda'us sayyi'ati sune mafarar kowane mummunan aiki in ka kaga mutum ya ɗauki makami ya ji ya burma mawani ya kashe shi ai bai iya haka san ya fusata ne ko kuwa fa abu absara idan Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa mutum ya gane cewa wannan abun ba daidai ne, to raja sai ya dawo sai ya gyara an gane da haka mu gode ma Allah ma da muke da Allah da yake da sunaye kamar haka saboda shi at-tawwab ne mai yawan karɓar tuba ne sannan daga cikin sunayensa akwai gafir zambi wa ƙabilin taubi wanda zai ci ya gafarta zunubin ya karɓi tuban ba tare da ka nemi gafarar zunubin ba tare da ka tuban ba subhanahu wa ta'ala sannan kuma alwadudu ne masoyi ne Allah ne za ka yi wasu abubuwa daban-daban ka tuba ka koma gurinsa kuma yana son ka yi karɓe ka wancan aikin da ka yi mara kyau ma a juyar da shi mai da shi mai kyau wa تاب taba wa صالحا wa يتوب salihan الله innahu yatubu ila Allah mataba kafin nan sai da yace yubaddilillahu sayyi'atihim hasana abinda kai mara kyau Allah sai ya canza shi ya mayar da shi a cikin sunayen Allah akwai al shine wanda yake gafarta zanubi didda zanubin yema dindin sannan akwai al gaffar wanda yake gafarta zanubi didda zanubin yema mai mutu subhanahu wata'ala an gane inda a ce Allah maɗaukakin sarki ne yake da bayi yadda ake ta saɓan nan ba yanzu an tada duniya ba kowa ya je ɗaya bayani amma saboda Allah alhalimu ne yana da haƙuri haƙurin da yake akwai dauriya a cikin ya turo annaba a ƙaryata su iri-iri yana ji yana kallo waliyansa a tashi a kama su a kakkashe kuma yin zuru ya zira wa ido ya ci gaba da kallo saboda ka'ida ta inna rabbaka labil yana madakata yana jiran kowa akwai inda za a haɗu ko kuwa sai ya ce ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa Ikhwanu ‘yan uwan su shaidanin ya muddunahum su suke ƙarfafa su filgayya a cikin bata sun mala yi kusuruna sannan ba sa taƙaita shi yasa Allah ya ce alamtar anna arsar na shayatsi na alil kafiri na ta'uzzuhum azza ba ganin yadda muke aika shaidanu akan kafari suke ziga su akan saban Allah gayar ziga kwanan nan na wata mawaƙiya cikin masu waƙe-waƙen nan na hausa ta tuba ta daina waƙa ta yi aure da irin bala'in da ta samu kanta ciki a sanda take waƙan da idda ta fuskanci matsaloli na jinnu da yadda ba ta iya magance matsalar ba sai da ta dawo magani na musulunci da yadda kuma ta dawo tana kiraye-kiraye da yan uwanta mata cewa su ji tsoron Allah wannan hanyar su sake ta hanya ce wacce ba ta bullewa gaskiya an gane yawa saboda haka ai wani saban kai da gani ka san in ba shi dan bane yake zuga mutane ai bai wa sai kaga yadda aikin alheri yake da sauki a gurin ka in kai mutumin kirki ne sai kaga wani saban Allah kuma ya fi komai sauki a gurin sa saba ma Allah an fahimta ai to kuma dama shedanu haka suke kullun zuga mutane gurin saban Allah subhanahu wataala sawa'un shedanu daga cikin mutane akwai shi daga cikin aljanu akwai wa wani za ka gazi ya aure abokansa za su hara a kuɗi su taimake shi ba za su yi ba amma in za a tafi cocktail fati da fikinan fati da waye to za su je can sun yadda a kashe kuɗin a ina a can amma wallahi ba za su yadda su taimake shi ba kaga wayannan ai shedanu ne eh alam tara anna arsalna shayatina alal kafirin ta'uzzuhum azza to wannan alal fasiqina ta'uzzuhum azza ne haka za a yi kuma wannan yana faruwa Da haka ai wa ikhwanu shayatin su ɗan uwan shayatin ta mudduhum shayatin fil ghayyi shaytanu suna karfafa su a cikin bata sun bala yuqsiruna sannan ba sa takaitawa a cikin bata sun da shaytanu suna me suna ainihin wato karfafa su قال ابن عباس عبد الله دان عباس ياتي لا ba sa mai takaitawa al'insu amma ko la ya ƙasurun al'insu da haka zai zamanto la ya kenan ba sa taƙaice mai mutane amma ya amalu na minis sayi'ati a kan abin da mutane suke aikatawa na saɓan Allah an fahimta a yi wala shiyaɗinu tumsiku anhu sannan shaiɗanun ba sa ainihin wato kame su daga barin saɓan Allah fa'iza lam yusir idan mutum bai ga haske ba to baki ya kalbi hufi amma to zuciyarsa zai zo wanzu a cikin makanta tsino su washaytanu shi kuma shi ɗan ya muddu zai ci gaba da karfafa safil gayya a cikin wannan batan an gane da haka malamai suke cewa duk da mutum ya waye gari ya samu kansa cikin saban Allah za ka ga a matakin farko Allah zai ta rufa mai asiri to Allah yana rufa maka asiri ne dan abu guda biyu abu na farko ko dai ka gane falalar Allah akan kace ta sa sanda kake cikin sabon babu wanda ya san halin da kake ciki sai ka dawo sai ka gyara abin da ke tsakanin kai da shi idan ko ka dauka cewa ai dabarar ka ce da wayan ka yasa ba wanda ya gano halin da kake ciki to daga nan idan kai wannan sabon tunda ka dauka dabarar ka ce ta sa ba a ganewa in zaka yi na gaba sai ka shirya dabarar da kake ganin ba wanda zai gane to kana nan daga wannan matakin daga wannan da wannan har sai ka kai matakin da Allah zai kama ka ba za kuma ka iya kubucewa ba shine Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika akhadhu rabbuka idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid laka wa inna wash-shayatin yamudduhu wash-shaytanu yamudduhu fil ghayb wa inna at-tasdiqa fi qalbihi lam yakdhib amma gasgatawa a cikin zuciyarsa bai karyata ba fadalikan nur wal absar wannan shine ainihin wato haske da kuma ainihin wato gani watil khalkhashiya waccin ita ce tsoron Allah ko halatto da Allah wal khawfu da jin tsoro wacce ta takharuju min qalbihi wacce take fita daga zuciyar mutum wa hakaza hakanan wa hada kama anna al insana yugmidu aynahu kamar yadda dan adam yakan rufe idan sa fala yara baya gani wa in lam yakun a'ama koda ba makaho bane ko yanzu kowa ya zauna cikin masallacin nan idan ka sa hannu ka rafa idan ka zaka gani amma kuma ai kai ba makaho bane to fa kadalika alqalbu hakanan zuciya yake bima yaghshahu min rainid dhunubi saboda abin da yake lallaba zuciyar na me na ainihin wato tsatsa zunubi sai kaga ga mutum ba makaho bane amma baiwa bai gani kuma makaho na zuciya wallahi shine makahon gaske ko da yafi kowa gani a duniya shi yasa malam aliyu na mange yake cewa zuciya in ta makance ganin ida bai fa'ida ba zuciya in dai ta makance to ganin ida bai fa'ida ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace fa inna hala ta'mal absar ido baya makanta walakin ta'mal qulubul lati zuciyar da ke cikin kiraza ita take zama makauniya shi yasa a Hausa ake da makabiri akwai makaware akwai makaɗi eh akwai makami makaware akwai makaɗi akwai makami eh an fahimta ne wane ne makaware wanda Allah zai jarrabe shi ya ɗauke ganin amma ya bashi basira irin wacce ba ta masu gani ba mafi yawancin makafi in dai ba a nan ƙasar hausa ma nan ne da mutum ya samu matsalar gani sai a nemo wata ya sanda sai a nemo wani yaro sai a koya mai ishiriniya a ci biyu a haɗa shi da sandar kullum ka gan shi a hanya yana kalilan ya uja bil muhassal wanzila wala tabiya an khaybihi mutahawwala wa rin bihi maganan ta'arahu manzila eh ahqqu ibadillahi bil majdi wal ula nabiyul lahul a'la al jinan ke shikenan to wannan shine makamin makaware mafi yawanci mutanen da Allah yake jarraba su a ɗauke ganin yakan ba su basira wacce ba irin ta masu gani ba kuma ka duba da kyau ka gani da aka gama kafi suna da basira kwaran da sun gaske to da nan kasar ana kula da al'amarin makafi sanda Allah ya jarraba mutum ya ɗauke masa gani to za kuma amfana da shi to amma ina nan kasar ba haka ake an gane karamin misali ka ɗauki babban malami bin bas shek bin bas ya haddace ƙur'ani bai kai shekara ashirin ba allah ya jarrabe shi da makanta amma matsala ta isnadi za ta rikice shi an kowa wuri duk waɗannan littattafan na hadisi a kan hizbi a kai bai ishe ka aya ba yanzu a ce mai wannan littafin kuma wancan mutumin da bai gani ɗalibin shi ne mala baka kuma ba ɗalibi bane a wajen bin bas ba aya ba ne to ina irensa suna nan kaga mutum gashi makawo amma fa <laughs> ni akwai garin da na zauna akwai makawan da na sani yana tafiya shi kaɗai ba ɗan jagora kuma wallahi in ya zo kwana ya sani <laughs> wallahi kuma wallahi in abin gudu ya faru kuma zai iya gudu kuma kowa ya san a garin a makaho aka haife shi karka ce a aido doro da ya cewa mutane a haka haka yanzu akwai wata musabaka tana nan da ake a tashin alfijir ana ce mata musabaqatul Ahafas. ita musabaqatul Ahafas zan ka haddace qur'ani ba dole ka iya saboda ba musabaka ce da za ka je ka zauna a kujera a ja ka dinga ja ina in ka zauna a kujeran aka ce wa bashir sabiri za a ce maka gudano ne a ƙura'ani inna allaha kana aliman hakima za a ce maka gudano ne a ƙura'ani in ka ce guda goma ne sha biyar ne ashirin ne sai a ce da wata sura da wata sura sannan kowace sura sai ka faɗi namban ayar da sura take ya ka faro akwai a bakara aya ta kaza akwai a ali imrana aya ta kaza akwai a nisa'i aya ta kaza kuma abun mamaki wallahi alƙalin musabakan makaho kuma wallahi kana faɗa ba daidai zai ce ba daidai ba ba haka yake ba kaga wannan shi ne makami makawar yake da eh, ba shi bai da ido amma kai da kake da idan ba za ka ja shi ba wallahi sannan akwai makaɗib wanda Allah ya jarrabe shi da ciwon makanta amma daga bara sai bara ka gan shi falmu girati su ba bara man rabbuka bara man nabiyuka bara ma ka bara min aina bara ila aina bara wanda shi ake wa mafi yawancin makafin ma'anin ƙasar makaɗi makafiri kuwa mutumin da Allah ya jarrabe shi da ciwon makanta gashi kuma kafiri arni ga zulumatun ha kauka ba to duk mutumin da ya bari zuciyarsa ta zama makauniya ko ya fi kowa gani a duniya wallahi shi yasa a lahira sai ya tashi makawo shi yasa Allah ya ce wa man a'ara da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan wa nahshuruhu duk mutumin da ya bijire wa dokar Allah Allah ya ce sai mun hada shi da kunci a rayuwarsa ta duniya sannan sai mun tayar da shi makaho a ranar alkiyama taron da ba irin sa a duniya in an watse ba za a ƙara yin shiru a ce ka tashi makaho a gurin ya ka samu matsala duk wanda ya biyo ta kanka ya tattaka kai ya wuce qala mutun zai daga yace rabbi ya ubangiji lima hashartani a ama dan me zaka tayar da ni makaho kad kuntu basira ai da duniya ina gani Allah zai ce kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha haka ayoyin mu tazo ka batta wa kadhalika al-yawma kai ma haka zamu kyale ka shi yasa Allah ce man kana fi hadhihi dunya a'ama duk wanda ya zama makaho na zuciya a duniya to a lahira ma makaho sai ya zama makaho an gane shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce kalla barrana ala qulubihim ma akwai tsatsa a zuciyarsa akan abin da suke aikata naka kalmar raini tana daukan tsatsa da kuma ainihin wato kokonto ana fatar an fahimta yi kamar yadda malam mai zuri yake cewa kitabun fihi ash'arun tudalli ana adh-dhihn as-sarir suq wa inna sanama wa'izuhu yuzilu an al-qalb kull daga zuciyar duk wani mai kokonto ko mai tsada da aka layi ya busur bai gani wa'in lam yakun a'ama ko da ko ba makaho bane kuwa ka a'amal kafiri kaman makahun da yake kafi an fahimta ai Waje a hadal ma'ana marfu'an <clears throat> wannan ma'anan ya zo marfu'i kenan ya tabbata ilin nabi zuwa ga annabi annahu qala shi annabi ya ce idza abdu idan bawa yayi zina ko naza minhu al-imanu Allah sai ya cire masa imani fa in taba in ya tuba ya koma zuwa ga Allah u'i da ilai sai a dawo masa da imani sai sa malam zina aya cikin al'umma ba karamin bala'i bane an fahimta ai ibn qayyim dai daga cikin littattafan da suke da tasiri na san kun karanta shi da malam littafin adda'u wa dawa na ibn qayyim wannan littafin yana da tasiri ƙwarar suna gaske gurin gyara zukatan mutane da ɗabi'unsu da aka ga ya faɗi cewa ba ɗaiɗaikun mutane ba ko gwamnati ce ta ɗauki zina a matsayin sana'a da abin yi wallahi yadda take da ƙarfin tattalin arziki sai Allah ya rubuce ƙarfin tattalin arziki an fahimta yi mugun abu ne gaskiya amma annabi ya faɗa ya ce inda min asharatis sa'a yana daga cikin alama na tashin alkiyama maza za su yi kaɗan mata za su yi mai za su yi yawa jahilci zai bayyana za a dinga shan kayan maye sannan waye fi zina zina za ta yaro shi yasa hadisin abdullahi dan umar ya faɗa yake cewa wata rana muna zaune mun taru ga baki ɗaya sahabban annabi muhammad muhajir sai ga annabi ya fito iz aqbala alaina rasulullahi faqala sai annabi yace khamsu abubuwa guda biyar sai ce wa a'udhu billahi an tudriku wannan ina roƙon Allah kada Allah ya sa ma ku riske wa'annan abubuwa yace lam tazhar al fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha ba yadda za'i al alfasha ta bayyana cikin mutane ta zina da luwaɗi, sai an samu wanda za su sanar da su cewa su guji wannan abin bashi da sai an masa gargaɗi da shaidi da jan kunne in ko mutane suka kidi annabi yace illa fa shafihim al-ta'un wal auta. wallahi sai annoba ta yada cikin mutane da cututtuka dama ai annoba ba wai kwalara ita kadai duk wata bala'i da za ta zo ta yayi birayukan mutane lokaci ɗaya ce gaba annoba ne ai ko kuwa musiba ne ai annoba ne to kuma shi yasa zaka ga abinciken da muka duk wani guri da ka ga rikici ya haɗa musulmi da wanda ba musulmi ba Allah ya jarraba musulman sun ɗanɗani bala'i annan musulmi tun annan kafirai to wallahi in ka je sai ka ga musulmin sai da suka lalace a ɗabi'a suka koma da su da kafirin duk dai sai Allah ya dandana wa musulmin azaba ta hanyar kafira ba shi wani abin da yake faru ka ɗauki rikici na farko-farko da aka fare a jihar kaduna rikicin zangon kasar ba suna cikin rikici na farko-farko ba bayan rikicin kafancan eh mala abakar goma Allah ya ji kansa yana da rai lokacin kawai ya kalle yanayin mu'amalar musulmi a wannan lokacin da wanda ba musulmi ya kanna tana faruwa ya tashi masu wa'azi ya ce a je a yi musu wa'azi su ji tsoron Allah su daina mu'amala da matan wanda ba musulmi ta hanyar zinace-zinace da su ya ce in ba haka ba wallahi musiba za ta faru an ji aka yi wa mutanen wa'azi wanda suka je suka yi wa'azi za su fito daga garin da safe motocin suka lalace a wajen gari mutanen da aka je jiya aka yi wa'azi suka samu malaman a wajen gari suka dinga musu izini wallahi da dawo wasu ba a yi wuce sati dai wannan bala'in ya faru aka wa musulmi kisan tsare dangi a wajen saboda zina to kuma wannan shine abin da yake faruwa nan zankuwa abin da ya faru kenan nan na ya karatu a ina ne ɗan fudu ya na tashi wani mutum da ya aiki a yankin ya ce min wallahi malam maganar da kake faɗa faɗi ƙara sai da lalacewar musulmi ta kai a gurin mace ƴar musulma ta je ɗakin ne ta kwana ba wani abu ne saboda zinace zinace zinar ta kai matakin da har ma wanda ba ma musulmi ba wani ba ma musulmin ba ma wanda ma ba musulmin ba ana iya yin zinar da shi su ma musulmin haka wanda ba musulmi ba su du wajensu su kwana ba wani abu ba ne. da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ɗanɗana musu hukuma ta wannan hanyar kuma na ji wani gari cikin jihar nasarawa abinda na yi wa'azi a garin kenan wani malami wani mutumin kirki wani bawan Allah ahli sunna sunansa malam Musa ya ce min ai malam ko da kuka zo yanzu ko abin ya mai yake da san da nazo ina karantarwa a garin nan wani lokaci in aka zo aka fara jifa a gidana ya ce billahi duwa duwatsu sai an share in an gama ji saboda ya zo ya kawo musu cikas ya ce da sai kaga ana zaune a gida Da dawa da ƙani suna da mata amma ƙanin yana neman matan wawa yana neman matan ƙanin ana zaune rafi ba da kai maka je ba rafi za ka je ka ga an haɗe da maza da mata ana wanka billahi lazi ka zo wucewa ka ga mata ko rigar mama babu suna zaune suna shan inuwa zai sai wai kai ka gani saboda haka in kana da tsoron Allah ka kawo da kai na ce masa to wallahi wannan abin da ya yada a garin nan a matsayin ku na musulmi ko dai ku tuba na ce ko kuma wallahi in ba ku tuba ba nan gaba sai Allah ya amfani da wanda ba musulmi ba a yankin nan ya ɗanɗana muku azaba wallahi wannan ita ce ka'ida kawai Allah maɗaukakin sarki ya tsare mai shi da mu an gane a yanzu ba bala'in da yake faruwa a maidugurin nan ba eh ai ya cancanta dama mutane su ɗanɗano hukumar don a to a ni da kai muka ji haɗe da ku nan da muke dawa kai ka san wani ɗan gari wanda yanzu da duk abin da ya faru na shirka da Allah ina ake cewa tafi ya sun mai riba su aina Ya sun mai kaca a tafi ina Ya sun mai hayaki mai barkono da aikin wannan kowa abin da ya shafi matsala ta zanace-zanace wannan ko magana ba akwai wanda ya faɗa min yace sai da ta kai ka ga mutum hudu biyar suna zaunawa a majalisa ɗaya suna cin abinci amma a daidai lokacin wannan yana neman mata wannan wannan yana neman mata wannan duk irin waɗannan abubuwan da mutane suke rainawa a na abubakar da zai tura khalid bin walid bayan da ya tura shi rundunar musulmi mutum dubu ashirin da wani abu da ya je ya ga rundunar kafarai ta haura mutum dubu ɗari ya aiko ya a ƙara mana sojoji abubakar su duk ya ce wallahi ba na tsammanin za a iya zuwa a yi nasara a kanku saboda ba ku da yawa yace ina jin tsoron a zo a yi nasara akan ku ne ta hanyar zunubin da za ku je sa saban allon da za ku je wa yace ta wannan hanyar nake jin tsoron a zo a yi nasara akan ku an fahimta yi to saboda haka irin wa'in nan, abubuwa wani boka ya gudu daga can aka ce ai ga ta malam ya aka yi haka ba ka iya yasan ba su masu harba nan ya ka ja musu yasan din nan ba yace haka kawai karamin yaro ya haure na namun wuta fiyo a ƙaryar banza ce bai da yasin ɗin da zai ja ya hana wayan nan masu albar ba an bayan sayi Allah ta'ala shi ne da mutu irin wayan nan ɗabi'un da musulmi suke a wasu gurare yanzu sau nawa ne mutum yana da mata a nan ko ɗan kaduna ne ko ɗan kano ko ɗan ina ne sai ya tashi ya tafi legas neman kuɗi ba haka ake ba sai ya bar matarsa ya shekara ɗaya bai dawo wani sama da haka shekara biyu bai dawo kuma in ka je ka ga irin rayuwar da yake da wasu mata a can sai yi mai sai abin ya maka mamaki ita baiwar Allah miskiniya ya bata ana ba yadda za ta in ba mai tsoron Allah ba ce sai yadda hali shi kuma can yana can yana wa yana harkokin shi wani a can ma zai ɗebo cuta ya zo ya same ta tana zaune saka mata da shi da ita duk a mutu tare haka ake to saboda haka irin wa'annan ɗabi'un na saban Allah da mutane suke afkawa ya kamata musulmi su ji tsoron Allah su nisance su kuma za ka sunna ta Allah in dai musulmi suna nan suna ƙoƙarin kwatanta musuluncin aka kawo musu farmaki ba shiri wallahi ka jira ka ga gudunmuwar da Allah zai kawo musu an shayi ko ba shayi ba an shayi ba ku da kaga kai kuna zaune ba ku shirin kai ma kowa farmaki ba a kawo farmaki kaga kuma wanda ya kawo farmakin sai yayi mamaki ta ina Allah ya kawo muku din to in mutane alakar su da Allah tana da kyau in abu ya fara ta inda ba su tsammani ba za a kawo dauki amma in alakar su da Allah ta lalace wata matsala ta faru to sai Allah ya kyale mutane duk wanda ya fi karfin wani ya lallasa wani Eh, shi kenan, an fahimta ai Allah ya samu dace da haka wa hada wallahu a'lam wannan fa shine wannan kenan Allah shine ma a qaulihim tare da maganar su la yakfuru ahadun min ahli al-qiblati bi dhanbi wannan a satin da ya wuce a cikin al'aqidat tawiya mun fada ko aqidar ahli sunna ba ma kafirta wani mutum saboda ya fada cikin me cikin sabon Allah subhanahu wata'ala ba ma ainihin wato in ka kalli matsala na lalacewar tarbiyya da yake faruwa a cikin kuma wallahi yanzu binciken da na yi shine mafi yawancin yara lalacewar su kaso 100 kaso 80 da wani abu ko ta san iyaye ne suke bada gudunmawa wurin lalacewar su mu da kanmu muke cewa idan ka gina ka duniya za ta yi da kaso naka kuma duniya sai ta ɗi. mu da kanmu muke wannan karin magana yanzu kwanan nan wani yaro ɗaya daga cikin ƙannanmu da ake tare da su mamarsa ta aike shi da je yi wani abu ya dawo da daddare ya dawo zai shiga gida kawai cikin yara irin waɗannan kaga yaro yana so ya sa riga mai kyau ya hau mashin mai kyau ya amma kuma ya ƙi tashi ya je sana'a suka zo kawai suka ce ba su wayar da ke hannun shi ya ƙi bayarwa ashe da falle lewu a hannunsu wani ya ciro wukar zai daba mai wani a cikinsu ya ja shi da ya kawo wukar bai same shi da kawai ba suka buga mai kotar wukar a kaya faɗi suka taka su sannan suka ɗauke wayar suka gudu to an gano ko suwaye kuma mun sa an kamo su ɗaya daga cikin yaran da aka je kama su ‘yan ƙato da gora ne sai shi baban yaron shi ke ƙoƙarin ya riƙe ɗan ƙato da goran yaron ya samu ya gudu shi ya sun bigi yaron da makami ran da aka daki yaron da mamashi da yan uwanshi ba wanda ya bacci saboda condition din da yaron yake ciki shi kuma ɗaya daga cikin yaran kowanne ya koma gidan iyayen shi ya kwanta lafiya lau wani ma hadda fanka ya kunna saboda shi ba shi da matsala sai gashi baban yaron yana kokarin ya riki kar a kama dan yaron ya samu ya gudu sai da dan kato da goren yace wallahi zan burma ma wuka an baka sake ni ba sannan ya riƙe yaron to irin wannan fa shine fa halin da ake ake ciki yanzu irin wannan shara da rashin mutunci da aka dinga yi kwanaki a tudun wada a hai a unguwar rimi a dan girman Allah ka taba ji an yi irin wannan a sabon tasha ko na rai a ce an waye gari yan shara sun zo sun lasa sagiratan wala kabiratan eh? sai dai ka gansu da diga suna aikin wahala wai mutane na cewa wai rashin aiki ne na ci in rashin aiki ne a wani ya kamata ya zama uniform akwai matsalar a nan akwai matsalar a ina a can duk wannan bala'in da aka yi ta yi wallahi ba za ka waye gari ba ka ji an ci ya faru a sabo ko a narayi ko a gorumi ko a ina ne a'a sai dai ka ji a tudun wada a rigasa a kawo a ina ne a nan yake ainihin wato faruwa eh ka gani wani kuwa a unguwan ma'azu a unguwan musulmi to kuma da irin waɗannan ɗabi'un ne ba muke so wai shi kenan da abin da ya taso saboda kawai sunan sunanmu musulmi ba tare da aiki da musuluntun ba kuma Allah ya kawo mana ɗauki wallahi bai yi wa in mutane za su tashi su riƙe addinin yadda ya kamata to su dawo su riƙe addinin duk abin da ya taso sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu ya kawo musu ainihin wato ɗauki wannan shi ne Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin da haka in Allah subhanahu Ta'ala ma ya kai mu ranar litinin Za mu yi karatu daga nan ne watakila zan bada sanarwa watakila zan dan yi tafiya zan dan buda eh zan dan buda ta bakin gari. to an gane to da haka Allah ya tuka mala bakar gumi Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka hakuri za a yi mana ne an gane wancan satin da ya wuce in ba manta ba ai karatu ba wani lokaci da yamma ina yi wa mata karatu a kofar gida daga al'asar zuwa magariba da na taso da la'asar ɗin nan zuwa magariban sai zo in wannan karatu wancan satin da muka je DITB aka yi majalisun malamai na amana da muka ne karatu daga la'asar zuwa magariba nazo zo ne wannan karatun daga nan da muka tashi wucewa kawai can muka yi da aka kowa wunci ba ci ba ina ganin a hanya ne muka nemo wasu abubuwa aka dabara to abin ne wancan satin sai na zai haɗan mun gaskiya kawai sai na ce an kulla karatun babu an gane amma da insha Allah in dai ba uzuri bane ya bujuru irin naka ko tafiya da izinin Allah haka za mu ci gaba da ga karatun Allah ka azarta mu da yi saboda neman yadda shi subhanakallahumma wa bihamdika akwai tambaya ne ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kamar tambayar ka eh eh eh akwai eh. a masu ne? eh eh, eh za a iya karantar da su a babin amana ta ilimi a musu bayani don a sanar da su haƙarin abin da sharrin abin to jaza ya halatta don wani dama in ba nuna mai kai wannan abin matsala ba ne bai masan matsala ba ne ko kuwa ai kamar littattafai ne da muke karanta su ishiriniya su alburda su waye su waye su waye in muka zo wani gurin sai in muna karatu da kai sai to ja layi nan gurin akwai virus nan gurin virus ya shi ko kuwa kamar yadda shi musairi zai ci ya aka ramal kalki mali man alozu biyu siwaka kaga cewa ya akrama al kalbi ya mafi girman halittar Allah ai wannan magana ce mai kyau amma sai ya ce mali man aluzu bihi siwaka ba ni da wanda zan fake da shi duk duniya in ba kai ba inda ululul hadith al-aman lokacin da wata musiba ta sauka mai gama duniya da haka mu in mun zo fassara sai in ce jalayi akwai barus nan gurin sai in maka fassarar da ta dace da sunna sai in ce ya akramal khalqi ya mafi girman halittar Allah wa kenan annabi muhammad shi ne mafi girman halittar Allah sai in ce mali ba ni da wanda man aluzu bihi wanda zan fake da shi siwaka in ba ubangijinka ba ya rasulullahi ba shi kenan fasalan ya fito ba ko kuwa to haka ake ainihin wato sai ka ja ce to nan gurin akwai ba rasuwan ga fasarar da ya kamata ka rike ita ce ta daidai to saboda haka in dai a babin amana ta ilimi ne kai bayani ka ce to a hankali nan gurin akwai kaza kaza kuma abu kaza da aka san ba daidai bane ba shi da tushe addini wannan yayi amma a karantar da mutane abin da yake akwai matsala ba bayani to wannan kuma bai halatta ba gaskiya wannan shine Allah ya sa mu dace ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum